ya danne ba za ku yi jara irin wannan kan kafa gaskiya ku shigar da kishin ta zukatan matasa ba ku gaya musu duk wanda ya nasabta lalata ko shakiyanci ko tawaya ga annabi watar ainihin hadisin can ga asalinsa wannan da yanzu muke daga tutarsa sama ka'idar da annabi ya saki suka ce bai isa ba suka ƙi aiki da ita mu kuma a yau muka ce duk wata ka'ida da wani malami ya ajiye a basa ba su ku gaya masa ba masu eh, sai da in yana da nasa jibrilin to ya gaya mana yaushe ya zo mai ga ta annabi ita muka sani magana ba abu da mutum ɗaya Allah ya aiko kansa za a tambaye ba wani da za ka ƙaƙaba min da bala'inka da muzuranka da majarka da ƙagenka da farmakinka da daɗinka ko da wuyarka wanda annabi Allah ya aiko shi kaɗai ya sani duk wani abu da zai zama addini mu ga stamp na annabi na gaske ba na jago ba kansa ba wani abu da zai zama addini ba da tamfin ma'aiki kansa ko kun haɗu ko kun ko kun kirki ko kun zama yin iska ko kun faɗi daɗi ko kun faɗi a yi ta lallaba ko a yi ta tsiya da tsiya tsiya mu babu bambanci magana ɗaya ce ba za ta canza saboda ta ka'idar tantance hadisin kirkirar ta suka suka aiki da ta ma'aiki saboda in sa ta ma'aiki duk ƙaryar da mu'awiya ba za ta wuce ba sai suka kirkirar nasu ka'idodin don ƙaryarai mu'awiya su wuce gaskiyar annabi ta tsaya a boda har a tashi kiyama a busa ƙau ba za su bar ta ta wuce ba muka ce ku sau bodan nan ko ta tsiya ko ta arziki ga ka'idar muhammadun rasulun. za samitum wal hadisa ani ta'rifuhu qulubukum tadidu lahu ash'arukum wa absharukum wata tarawna annahu qaribun minkum fa ana awlaakum be wa idza sami'tum hadisa anni tunkiruhu qulubukum wa tadidu lahu ash'arukum وأبشاركم وترون ba'idun بعيد fa ana أبعدكم ka'idar da duk wani hadisi yin bai tsallake ta ba lahi da la illa huwa sai dai bola ilal mazbala wanda duk kowa ya roce inda ya karo da wannan ka'idar billahi allazi la ilaha bola kawai za ku ganshi ai biyayya ga ma'aiki a zauna lafiya ta بالحسنين بمحمد خير الورى دكاوا انا cewa zikir lahu min aka faɗa masa tsananin kanta, ji aka wata na yana ido da ita ce wannan wari mun ita aka zo hawa raƙumi ya sa ƙafa gwiwa ta taka ta hau shekara ta 60 shekara ta 17 a gaban kowa yau ko ni ko kai wanda diye wanda ya zama cikakken matsayaci a idan mutane ba wanda zai ganin ƙara ganin mutuncin a gaban jama'a yarinya a shekara sha bakwai ka rasa me za ka sa mata ta yi likafa da shi illa ƙafa ka ta taka ta haukar raƙuminka kuma ka kawo mota ka naɗo a jikinka ana tafi kana harare-harare ka a ganin ma'ita ni da kai aka ce mun yi wannan mun tabbata an nufi cin mutuncin mun yana nan guri-guri buhari ya ta maimaita wannan mun ce a gaya mana me shikenan an ce ba mu gane ba ne muka ce a ganar da mu me ake son a koya mana har yau ba dan da ya ganar da mu ana tsakiyar tafiya ce tsaya ni fa ba zan yi hakuri ba ku kafan tanti aka fa tanti ya sa kafa ta taka ta sauka ta shiga tanti ya bi ta sai da ya kwan uku kan ya fito an tsaya tak ana kallon tanti mun ce a gaya mana me ake son mu koya har yau ba a faɗa mana ba ko sun kawo aka tafi kuma ana zuwa an shiga madina taguwa kutar moshi da ita suka runtumo kar sai ku aka kwashe da dariya kya yan mata suna cewa ya giya ba yahudiya allah ka tsine wannan ba yahudiya allah ka tsine wa wannan ba yahudiya da haka aka tarra annabi ya runtumo shi da ita su kuma yan mata suka dauga ana ta kalkin lamar dariya ana Allah ka tsina wai wannan fadi wannan musulmi take ba muka ce me ake son koyar mana daga wannan curu. faɗi wannan kan sahabi mai faɗan maganganun nan a ƙarshe ya zo ya ce ma bai ma san aina aka zo da nana safiya ba ya ce daga usman aka zo da ita kafin ma ya bar da shekara ɗaya aka zo da ita ita kuma aka zo da ita yana buhari wannan muka ce a haɗa mana har yau bai haɗu ba mai maganan nan fashi ya ce shi bai taba zuwa gaban manzala ba sai da za a kai bara yana buhari kuma shi ya ce mana tirar da annabi ta ko madina muka haɗe ni da shi ban ƙara rabuwa da shi ba ko a zaman gida ko a tafiya sai radda ya rasu shekara ta goma in nemar hidima duk bai na buhari muka ce a haɗa mana har yau shuru amma na maddaka mana ta muka ce ko kai ku shuru mu kai makiya Allah ku za ku shuru mu ba za mu shuru ba kai makiya annabi in fiƙihu ne a gargashin wannan minaki ina fiƙihun me ake son a koya to akan muna nan muke rigima saboda yau magautanmu suna ɗebo su suna rusa mana addini da su duk bala'in da za a yi sai dai wallahi sai mun fidda hadisan nan billahi allazi la ilaha illa huwa sai an fitar da su billahi la ilaha illa huwa sai an fitar da su ilaha illa huwa sai an fitar